Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin. Turkahi, wata sabuwar 'yan bindiga sun sace shugaban makarantar sakandare a Katsina. 'Yan bindiga sun yi awon gaba da shugaban makarantar sakandare a wani yankin jihar Katsina. Rahoto ya bayyana cewa 'yan bindiga sun sace shi ne kan hanyar sa ta komawa gida bayan ya tashi daga aiki. Sun kira danginsa amma ba su bayyana abin da suke bukata ba, lamarin da ya tada hankalin dangin nasa. Wasu 'yan bindiga sun sace shugaban makarantar sakandaren gwamnatin Taruma da ke karamar hukumar Batsara a jihar Katsina, Malam Sa'idu Usha. mazauna yankin sun ce an sace usha ne da yammacin ranar juma'a bayan an tashi daga makaranta akan hanyarsa ta komawa ba tsare da garuma jaridar kunce ta rawaito rahotanni sun ce 'yan bindiga sun bar Babban din da usha ke kai suka shilla da shi cikin daji wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da 'yan bindiga suka hallaka wani malamin addinin kiristanci tare da yin awon gaba da wani a jihar katsina bangoce ta rawaito wani daga cikin mazauna garin ya ce an tilasta wa malamin sauka daga babur ɗinsa aka tafi da shi an bar Babu din a tsakiyar hanya kuma tun daga wannan lokacin ba mu sake jin komai daga gare shi ba wata majiya ta ce masu garkuwa da mutanen sun kira dangin malam sa'idu amma ba su nemi komai ba lokacin da muka ƙara kira bayan sallar asuba sai suka ce mu daina su yan bindigar ba su sake tuntuɓar dangin nasa ba tun daga lokacin kakakin rundunar yan sandar katsina Gambo isa bai amsa sakon text din da aka tura masa ba akan lamarin da ya faru bai kuma amsa kira ba A wani labarin, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ji daɗi matuƙa cewa ɗaliban jami'ar Greenfield da aka sako ranar Asabar yanzu sun dawo gida bayan kwanaki arba'in da suka kwashe a hannun 'yan bindiga. Har ila yau shugaban ya jajanta wa iyalan ɗalibai da ma'aikatan da aka sace a harabar makaranta leadership ce ta rawaito. bayan sako ɗaliban kwalejin noman da ke gandun daji da ke afaka shugaban ya roƙi 'yan bindiga da sassako sauran ɗaliban na jami'ar greenfield premium time ce ta rawaito duk duka nan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙarfin sanarwa domin kasancewa da mu